dan ci gaba da karatun littafin mu bulugul maram min adillatil ahkam babin da zamu tashi yau babu sifatis salati wannan kuma shine darasi na 23 cikin wannan littafi babu sifatis salati wato wannan babi zai magana game da siffar sallah kamar yadda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta kunshi maganganu da kuma ayyuka wani irin maganganu annabi yayi a cikin sallah wani irin ayyuka annabi yayi a cikin sallah idan an ce maganganu kamar karatun fatiha kamar karatun sura kamar tasbihi a cikin ruku'i kamar tasbihi a cikin sujuda kamar du'a'ul istiftahi kamar tahiya da lafazinta salatin annabi da lafazinsa kabarbari fadin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu da sauransu waɗannan sune maganganun sallah saboda baki ke furta su idan an ce ayyuka kamar tsayuwa kamar ruku'i dagowa daga ruku'i sujada dagowa daga sujuda zama da siffar zama shin akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu idan sallah ana mata zama biyu kamar mai rakawa guda hudu da mai rakawa uku ko ba bambanci dukkan su siffar ɗaya ce kuma yaya siffar zama yake ga dukkan sallar da zama ɗaya ake mata to idan aka ce sifatu salat ya kunshi dukkan waɗannan a fikihance a hadisance yaya al'amuran suka gudana mai ake bukata mu aikata ko mu ce a cikin sallah hadisan da zamu bi a cikin wannan babi duk za su bayar da haske ne a waɗannan bangarori da na ambata da kuma waɗansu su da ambatan su zai zo nan gaba an abi hurairah radiyallahu anhu Annan, Nabiya, nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala idza qumta ila as-salati fa asbigh al-wudu' thumma istaqbil al-qibla fakabbir ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما hadisin farko a wannan babi an karɓo daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce idza qumta ila salati idan ka tashi ya zuwa ga sallah idan kai nufin aiwatar da sallah ga abin da za yi na farko fa asbighil wudu'a ka cika alwala abinda ake nufi da cika alwala wanke abin da shari'a ta ce a wanke shafar abin da shari'a ta ce a shafa kuma ya zanto kayi alwalan nan a cikin aiki ɗaya ba ka fara ba sannan ka daina ka huta ka ci gaba da harkokin an jima ka zo ka karasa yin alwala a cikin zama ɗaya, a cikin aiki ɗaya, kuma da bin ayyukan ajerance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar shine fa asbighil wudu'a ka cika alwala wannan magana ce zuwa ga dukkan wani masallaci mace ko namiji sun mastaqbilil qiblata sannan kuma sai ka fuskanci alqibla ka kammala alwala za ka yi sallah to sai ka fuskanci alqibla fakabbir sai ka yi kabbara idan ka fuskanci alqibla din ka ce Allahu akbar dan buɗe sallah ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka na alƙur'ani mai girma an gane ko wato farko za ka yi alwala bayan ka kammala alwala sun mastaqbil alqiblata sannan ka fuskanci alqibla fuskantar alqibla din nama tsaye a halin tsayuwa kuma za ka fuskanci alqibla da dukkan sasannin jikinka kafafunka ma za ka minkar da su su fuskanci alqibla yatsunka duk suna fuskantar alqibla yatsun kafarka sannan sai kai kabbara to kabbara din nan kila bayani zai iya zuwa nan gaba kabbara za ka yi ta wato tare da daga hannu kamar da sun rawayoyin hadisi suka nuna mutum yana da dama guda uku ko dai daga hannu tare da kabbara Allahu akbar bakin suna furta Allahu akbar kuma yana mai daga hannayensa guda biyu ɗaya kenan ko ka fara daga hannu sannan kai kabbara ka daga hannu ka sauke sannan ka ce Allahu akbar biyu kenan na uku ko ka fara daga hannu wato ka fara yin kabbara sannan ka daga hannu Allahu akbar sannan sai ka daga hannu daga baya duk wanda kai cikin guda uku nan yayi hadisan annabi duk sun nuna daga hannu tare da kabara tare yin kabara sannan daga hannu fara daga hannu sannan yin kabara wannan daga hannu kuma shi ma yana da siffa guda biyu in ka cire alaka sa da kabara shi kadai yana da siffa guda biyu ko ka daga hannun har sai sun zo daidai da kunnuwanka ta yadda hannun dama yana daidai da kunnen dama hannun hagu yana daidai da kunnen hagu ɗaya kenan ko ka ɗaga su daidai da kafaɗunka hannun dama daidai ɗagawar su daidai tsawon kafaɗar dama na hagu haka Allahu akbar ba tare da ka ɗaga su sama ba duk wanda kai cikin waɗannan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shirya kuma ba bambanci a wannan hukunci tsakanin sallan farilla da sallan nafila kamar yadda ba bambanci tsakanin mace da kuma namiji sun makara ma ta yassara ma kamar alquran sannan ka karanta abin da ya saukaka gare ka na alqurani abin da ake nufi abin da ya saukaka a nan gurin shine fatiha don karatun fatiha shine wajibi a cikin sallah shine dole a cikin sallah wanda in babu shi babu sallah sai dai an ce abin da ya saukaka don kasancewar fatiha tana da saukin karantawa ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe ta ana yawan maimaita karatunta dan haka yace da annabi wala qad ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka bakwai cikin ababen da ake yawan maimaita karatun su idan an ce bakwai saboda tana da ayoyi guda bakwai al-masani abinda ake yawan maimaita shi yau da gobe kaga mai karanta mai yin eh, sallan farilla kadai banda nafila Allah kalla zai karanta Fatiha su goma sha bakwai a yini kaga ana yawan maimaita ta kenan to duk abin ake yawan maimaita shi kuma sai zanto abu ne mai sauki har sai zai saba da shi shi yasa yara da manya kowa ya iya fatiha shine abin da ake nufi sun makara ma ta yassara ma'aka min alqur'ani bi ma'ana karatun fatiha kenan kuma wannan ke nuna fatiha rukuni ne a cikin sallah yake sun marka hatta ta tuma inna raki'an sannan sai sai ruku'i har sai ka natsu a cikin ruku'i abin da ake nufi da yin ruku'i kuma shine ka ɗauki hannun dama ka ɗora akan gwiwar dama hannun hagu ka ɗora a kan gwiwar hagu ya kasance yatsunka suna rarrabe ba a dunkule ba kuma ka miƙar da gadon bayanka ta yadda ƙeyarka da gadon bayanka za su zanto a miƙe da juna ta yadda inda za mu ɗora maki ko wata sanda zai zanto ba zai gangare ba ba ka yi tudu ba kai ko ka yi kwarme da gadon bayanka ba miƙar da gadon baya to wannan shine ka ɗauki tsawon wani lokaci a haka mafi ƙarancinsa gwargwadon yadda za ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim so nawa kenan so uku mafi karancin abin zaka yi kenan nutsuwa a cikin rubuci mafi karancin abin da ake karantawa subhana rabbiyal azim so uku wani lokacin annabi na kara subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wato ya kara kalmar bihamdihi mafi karanci so uku in zaka yi da yawa kuma wannan ko so in kaga dama kai kun fahimta da kyau mafi yawa ba kan maka ba amma mafi karanci ba kare ka sa uku ka yi ruku'i har sai ka natsu a cikin ruku'inka sun marfa hatta ta ta dila qa'iman sannan sai ka ɗago daga ruku'in nan har sai ka daidaita a tsaye wato bayan ka yi ruku'i sai kuma ka ɗago har sai ka daidaita a tsaye ka miƙe santan sun masjud hatta ta kuma inna sajidan sannan sai ka tafi sujuda har sai ka natsu a cikin sujuda din nan kuma sujuda ita kuma in za ka yi ita kuma hannunka ake so ya fara zuwa kafin gwiwoyinka kamar da hadisin annabi ya nuna ka fara tsora hannayenka ƙasa sannan wato ainihin gwiwoyinka ka ɗora gocinka akan ƙasa ana yin sujuda akan gabbai guda bakwai gaba tafin hannun dama da tafin hannun hagu kaga biyu kenan gwiwar dama da hagu kaga hudu kenan sannan kuma sai a tsarafin kadamai ne wato yatsunka na kafa ta dama da ta hagu su ma za ka lambata su su fuskanci alƙibla to sannan sai goshi da hanci annabi yana ɗaukan su a matsayin gaba ɗaya a cikin sallah da aka yi ce babu sallah ga dukkan mutumin da bai sanya goshinsa ba kan ƙasa irin yadda yake sa bai sanya hancinsa kan ƙasa irin yadda yake sa goshinsa ba dole ne masallaci yadda ya zo sujada ɗin nan kansa goshinsa ya taɓa ƙasa to kuma hancinsa ma haka annabi ya kore sallah ga mutumin da bai haka a cikin sallah ba sai fa ya fi sarkin sani ko sai su tsara wannan su ko babban rigar su idan mutum na sallah akan kwalta ko akan suminti ga zafin rana shikenan sai rigar sa ya su jira akan ta sabai sun kasance suna yin haka ka sa rigar ka malam malam babban riga ba sai ka sa ta ba mai amfanin ta <laughs> zafin rana da bika sai ka yi sujuda akan ta don saboda ka magance zafin rana idan ya kasance babu babu batun takalmi ba za ka yi sujuda akan takalmi ba ba za ka yi sujuda akan dutse ba amma babban riga ko wani kyalle babu laifi ko hankici sun marfa hatta ta tuma inna jalisan sai ka dago daga sujudin farko din har sai kuma ka natsu a zaune kafin ka tafi zuwa ga sujuda ta biyu ثم اسجد حتى ثم ثم افعل ذلك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا sannan sai ka tafi zuwa ga sujuda ta biyu kuma har sai ka nutsu a cikin halin sujada thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a cikin dukkan sallarka abin tambaya annabi ya ce ka aikata haka a cikin dukkanin sallarka ya ba mu samfuri na raka'a farko ko idan ka tashi ta biyu da ta uku da ta hudu ma to haka za ka yi to shine malamin suke cewa a cikin wannan hadisi annabi ya ce ka aikata haka cikin sallar ka duka ma'ana ka maimaita abin da kai yanzu din nan a cikin dukkan raka'o'in da suka rage ana nufin dukkan abubuwan da annabi ya ambata to banda wannan banda takbiratul ihram takbiratul ihram ba ta zuwa sai su daya a cikin sallah shine kabbaran farko shine a cikin raka'an farko amma a sallar raka'o'i ba babu takbiratul ihram wani yi shi ne ba wurin kwatanta a nan wurin da na kwatanta mana ta inda muke karanta sifar salatin nabi a Kano muna da wani benci da muke tsora karatu akai to da ke muke tsora littafi akai to da ke benci yana dan fadi idan abu ya kama irin wannan nika haukan bencin kwatanta mutane amma zo na kare abu za a haushi ai na kwatanta mana mikar da su su fuskanci alƙibla haka ka dafa ƙasa da su sosai sun fuskanci alƙibla ya sun hannun dama da na hagu kanka yana tsakiyar su ga hancinka da goshinka sun taba ƙasa ga gwiwoyinka haka to kuma ya yatsun kafarka haka zaka tankwarar da su wato kai haka kenan ka soga kafarka ta yadda ya sun sun fuskanci alƙibla su ma abin da nake nufi kenan kuma don dunduniyar damar ta hagu suna haɗe da juna ba ka ware su wannan kafar tana nan wannan tana nan a cikin halin su shida suna haɗewa da juna ne kana nabi sallallahu alaihi wasallam yarussu aqibaihi yana haɗe digadigansa da juna diddigen dama da na hagu har Aisha take cewa wata rana na nemi annabi na rasa a cikin a daddare ne sallah da banshi na rasa inda yake cikin ɗaki ga duhu tace fa waqa'at yadi ala qadamaihi wa huwa sajidun sai hannuna ta fada kan diddigen sa guda biyu alhalin yana cikin sujuda sai malamai suka ce fakihun da muka fahimta anan lalle daga dagan suna hada da juna shi yasa hannu ya fada kansu da wara suke da juna fa wannan fanka ya kamata a kashe ta haka da wara suke kaga ba za su hade da juna da ba kun fahimta ko eh hmm. karatu zai zo nan gaba kan sa karatu zai zo nan gaba kan sa insha Allah ayi hakuri ai shi ne ce ba za ka yi kasa da uku ba tunda annabi bai shirya ba zuwa ka kai kasa da uku annabi ya shirya uku zuwa abin da ya samu ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ Bukhari. wannan hadisi malaman hadisi bakwai suka ruwaito wato Imam al-Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da Imam Ahmad wal lafzu lil Bukhari amma lafazin da muka karanto yanzu na Imam al-Bukhari ne wal Ibn Majah bi isnadi muslimin haka ibnu majah ya rawaito hadisin amma da wani sanadi na riwayan muslim ko ya cika sharadin muslim a maimakon hatta ta tuma inna jalisan wato hatta ta tuma inna qa'iman wato a maimakon hatta ta atazila qa'iman sai ce hatta ta tuma inna qa'iman a wannan riwayan kenan duk dai ma'ana tana koma daya wato ka dago daga ruku'i har sai ka miƙe a tsaye ka daidaita tsaye ko har sai ka natsu a tsaye ma'ana duk tana koma daya wa mithluhu fi hadisi rifa'a bin rabi' inda Ahmad wa Ibn Hibban haka kwatankwacin wannan hadisi ya zo a riwayan Rifa'a ibn Rafi' a wurin Imam Ahmad da Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman wato hatta tatma'inna qa'iman da wannan lafazin wa li Ahmad riwayan Imam Ahmad ce fa aqim sulbaka hatta tarji al-izam idan ka dago daga ruku'i fa aqim sulbaka mi kar daga gadon bayanka hatta tarji al'izamu har sai kowace har sai kasusuwa sun koma inda suke domin lokacin da ka shiga halin ruku'i ai ka tankwara gabanka ka tankwara da waɗansu kasusuwan jikinka to lokacin da ka ɗago ana son ka ka tsaye har sai kowane kashi ya koma yadda yake da kafin ka tafi ruku'i kaga matukar natsuwa ke kaga masu yin sallah irin kotun kurciya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallar su ba ta yi ba ko shakka karka yi sallar su ba ta yi ba وللنساء وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع أروى إمام النسائي دا أبو داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء النبي تي للي صلى ان كباتا تكا حسياتك الولا كما أمره الله تعالى كما يدى الله يأمر تيشي ما النبي كان في كما يدى الله يأمر تيشي كما يدى الله يأمر تيشي cikin faɗin sa ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kamar da Allah umarta shi kenan ma'ana abinda Allah ya fara gabatarwa kai ma ka gabatar da shi abinda Allah ya kawo shi karshe ka kawo shi karshe ubangiji ta ce faghsilu wujuhakum sai wankin fuska ya zanto yana daga cikin farkon abin da zaka yi kafin wanke hannu ilal marafiki sai wanke hannu ya zanto shine farkon abin da zaka yi kafin shafar kai sai shafar kai ya zanto shine farkon abin da zaka yi kafin wanke kafa shine ya alwala kamar yadda Allah ya umarce shi ma'ana a an fahimta ku ko da yake ita wannan aya ta faɗo waɗansu al'amurra ne na alwala ba ta faɗi sauran gaba ɗaya ba sauran sharhin sauran shine ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai fahimce su domin ga niyya innamal a'malu niyyat ga kuma wanke hannu zuwa wayan hannu guda uku sau uku kamar yadda annabi ya shirya ga shakarwa ga fatarwa duk wannan annabi ya shirye duk da cewa nassin aya bai furta su ba an fahimta ko sai alwala kamar yadda Allah ya umarce su thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yusni alayhi sanai yayi kabbara ya girmama Allah ya ce Allahu akbar wa yahmaduhu wa yusni alayhi ya kuma yi godiya ga Allah ya kuma yabe shi to me ake nufi da yayi godiya ga Allah ya yabe shi shine waɗansu suka ce karatun fatiha kenan dan saboda hadisin muslim ubangiji ta'ala ce na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ce hamada hamadani abdi idan bawa ya ce arrahmanir rahim sai Allah ta'ala ce mai asna alayya abdi a sai lokacin da kace alhamdulillah yani hamada Allah ta'ala ka gode ma Allah yayin da kace arrahmanir rahim yani asnaita ala rabbika ta'ala kamar kai yabo ga ubangiji kenan yukabbiru Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yuthni alayhi haka waɗansu malamai suka ce wannan hadisi yake nufi waɗansu suka ce abin da yake nufi wannan hadisin wannan hamdala din da godiya ga Allah suna nufin wato du'aul istiftahi addu'ar bude sallah don saboda me dan wa fiha a wata riwaya da ban yace fa in kana ma'aka qur'anun faqra bi idan akwai qur'ani ka haddace fatiha kuma sai ka karanta wannan ya nuna godiya da kaiwa Allah dazu da yabo da kai masa ba karatun qur'ani bane kenan ba karatun fatiha bane ba dan da shi bayan ka gama ne sai ce fa in kana ma'aka qur'anun faqra ka karanta a wata riwaya faqra bihi wa illa in ko baka da alqur'ani baka iya karatun fatiha ba fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu to sai ka gode wa Allah ka kuma girmama shi ka kuma yi hailala wato fahmadillah ka ce alhamdulillah wa kabbirhu ka ce Allahu akbar wa hallilhu ka ce la ilaha illallah a wannan haka yake kenan to amma yadda al'amari yake hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abi Aufa kamar yadda hadisin zai zo nan gaba amma idan muka dawo shi anan yanzu dan ya fayyace mana me ake nufi da fahmidillah wa kabbirhu wa hallilhu Abdullahi bin Abi Aufa yace wani mutum ne ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya musulunta yace amma ban iya karatun fatiha ba ba ni labarin menene wanda idan nayi a cikin sallah shikenan tunda yanzu ban iya fatiha ba fatiha kuma dole ne a cikin sallah sai annabi sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shikenan sai kai kafa sai kai rukuyi a cikin kowace raka'a abin da zaka yi kenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shikenan duk wanda bai iya fatiha ba wannan shine hukuncin sa annabi ya ba shi wannan karatun fatiha ya fada a kansa har sai ya iya da ya iya kuma sai ya daina wannan da ya yi kabbara cikin sallah cikin kowace raka'a abin da zai kenan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ai wannan cikin minti dai mutum zaka iya koya masa ita yayin sallar sa shikenan magana ta kare har kafin ya iya karatun fatiha kamar ya zama ban gane ba me ake a wajen eh bai iya biya ba kenan ya zauna idan ya zama ko da bai ce kuma ya biya eh domin waɗancan ababai da annabi ya zana cikin hadisin ɗazu malamai suka ce rukunai kenan ko wajiban abubuwan da sallah ba ta yi sai da su a waɗanda annabi ya shiru ya kyale bai faɗe su ba ko da ba su ana iya yin sallah kaga ciki bai faɗi karatun tafiya ba ciki bai faɗi karatun sura ba ciki bai faɗi cikin wancan hadisin na farko kenan ko bai ta ku bai faɗi ikama ba tunda ba wajibi ba ce ba to shine ma'anar idan kana da wani abu na alqur'ani ka karanta in ko ba haka ba fahmadillah wa kabbilhu wa hallilhu da annabi ya ce ka ce alhamdulillah ka ce Allahu akbar ka ce la ilaha illallah ba yana nufin wai yadda ya kawo su haka jiran nan ba yadda suke canja cikin hadisin Abdullah bin Abi Auf wanda muka karanto kuma zai zo nan gaba an gane ko wannan hadisi sahihi ne Imam Ahmad Abu Dawud masu sun rawaito kuma sanadin sa sahihi ne wala bi Dawud riwayan Abu Dawud yace sun makra bi ummul kitabi wa bima sha Allah idan ka gama tsayuwa sai ka karanta ummul kitab ita ce Fatiha wa bima sha Allah da kuma abin da Allah ya so ma'ana cikin abin da ka haddace na surori in ka iya wal ibn hibban arwayan ibn hibban yake summa bima ita bayan ka karanta fatiha sai ka karanta abin da kaga dama kuma cikin alqur'ani ba a kayyade maka cewa dole sai sura kaza ba وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري an kai wannan hadisi daga Abu Humaid shine Sa'id wato shine Abu Humaid As-Sa'idi qala yati ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji hanyoyin tahammul auren sahabbai kenan ko na gani ko na ji na ga manzon Allah sai ai ba rabauta irin wannan ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi idza kabbara idan ya tashi yin kabbara ja'ala yadayhi hazzu wa mankibaihi yakan sanya hannayensa su doranci sa guda biyu Allahu akbar hannayensa wannan na daidai da kafada wannan na daidai da kafada haka yake musu an gane ko wa idza raka'a idan kuma ya ruku'i amkana yadayhi min rukubatayhi yadda zaka fassara wannan yana damkar guyoyinsa da hannayensa wato ba wai dole hannu kawai ake akan gwiwa ba damkar ta ake haka a takule nan ma haka a rike gwiwoyi haka annabi ke cikin ruku'i shine amkana yadayhi yana tabbatar da hannayensa min rukubatayhi jikin guyoyinsa an gane ko ba dora mutum zai ba sosai zai danki gwiwar haka nan ba haka ta yadda yatsun sun ware da juna kai ka ce rike gwiwoyin ya kasu kwaci sufar ruku'i kenan ga gadon bayan ka kuma ya mike santal sun mahasara zaharahu yace sun mahasara zaharahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mikar da bayansa ko ya karka ya tankwalar da bayansa wato ya mikar da gadan bayansa kenan min gari ta kauyi sun ta da gadan bayansa bai yi kamar baka ba bai yi doro ba zai miƙar daga dan basu shine hafara zaharahu bi ma'ana sawwa zaharahu aqama zaharahu ya miƙar daga dan bayansa kenan fa idza rafa ra'sahu idan ya dago da kansa fa daga ruku'i istawa zai daidaita tsaye kyan hatta ya'uda kullu fakarin makanahu har kowane kashi daga cikin kasusuwan gadon baya ya koma a inda yake da kafin a tafi ruku'i kun gane ko fa iza sajada idan kuma ya tashi yin sujada wa za a yadaihi sai ya tsora hannayensa guda biyu ghaira muftarishin ba tare da yana shimfiɗa su ba abin da ake nufi da shimfida hannu shine mutum ya shimfiɗa zira'in hannunsa haka wajen sujada annabi ya hana ka yake kar ku hannayen hannayenku tamfar yadda kare ke shimfida hannunsa yake shimfida kafafunsa in yana kwanta kare haka yake shimfida da abin to kai zaka dage hannayenka haka tafin hannun ne kawai akan kasa amma zira'in ka ɗage shi haka kuma dantsanka ka nesantar da shi daga ka haka dantsan hannun hagu ka nesantar da shi daga haƙarƙarin hagu kuma gadon bayan ka ya miƙe kanka kawai ke kan kasa annabi idan yayi haka wanda yake baya yana hango kyallan hamatarsa suka ce kuma akwai akwai kiya sabuwar haihuwa za ta iya wucewa ta karkashin sai na cikin sujada sallallahu alaihi wasallam yadda yake dagowa haka

eh daga daga sa dai suna hada da juna amma bai maganan guyoyi ba bai maganan guyoyi ba da zuwa karatun daga daga wa alaikum salam wannan idan ka shiga cikin sahu ka mutu wannan hukuncin ka daban eh akwai lokacin da mutum zai samu cikin sahu a matsayin da ba zai iya wani abubuwa ba har malamai suna magana akan hukuncin sa irin wannan akwai lokacin da sahu idan ya masu da yawa ma ba baka samu daman yi ba saboda mutane sun hana ka samu liman ya dago sannan kai kuma zaka iya samun damar rukuyi kin ka iya rukuyin ka sannan ka dawo ka bishi ko ba zaka iya ba kaga malamai suna kawo wannan a fiki hanci dan cewa hakan na iya yiwa sahu yayi cinkoso an matsayi ka ma'ana dai duk ayyuka da annabi yake yi a cikin sallah da wanda ya da wanda ya umarni a yi za mu tsora su ne a kan sikelin faɗin su sallallahu alaihi wa sallam ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu ni zan yi nawa kai kai naka kowa ya fi. amma cikin mu ba wanda zai iya rantsuwa ya ce wallahi tallahi yadda na yi dinnan ɗari bisa ɗari daidai ne da annabi ne akwai wanda zai yi wannan sai dai ce na kwatanta ina sa rai ina tsammani to haka ke so kowa ya kwatanta ya sa rai ya sa tsammani an fahimta ku kai iyakacin yinka abinda ka karasa to kuma shi kenan ubangiji ya karasa maka wa alaikum salam ana maganar in ka tashi sujuda haka za ka yi sun faɗa hannun wannan ayan haramun ne haka mun faɗa cewa bai halatta bane ba mun kwatanta dan mu nuna haramun ne amma yadda annabi ce kai zaka dora tafukan hannunka ne haka ta yadda ba za ka shimfa da yin ka ba kan kasa shine fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin sai ya tsora hannayensa biyu ghayra muftarishin ba yana mai shimfidar da su ba a tsora su zai haka wala qabidhihima kuma kariya matsayi hannayen nasa ya kame su ta yadda zai abin da din hadarkarin sa haka wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qibla ya fuskanci al-qibla da gaffan yatsunsa na kafa kenan wannan shine na ne ta kwatanta mana ne suna jin ai kun gane ba wai haka mutum zai kwantar da yatsunsa ba haka zai cogar da su haka su ma su fuskanci qibla duka yatsun wa idza jalasa fi ar-rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra kun ga sun zama ko idan ya zauna a raka'a ta biyu jalasa ala rijlihi yusra zai zauna ne akan kafar hagu din wa nasabal yumna ta dama kuma wato ya kafa ta to zan kwatanta man daga nan dan ku gani wanda yake nesa kuma to shi kenan wato wannan kafar ta hagu za ka lankwasar da ita ne ka zauna akan ta an gane ku wato kun ga haka kenan wato mutum zai zauna a kan haka wannan kuma ya kafa ta haka haka mutum zai ta yadda tsawawansa ba za su taba kasa ba wannan a raka a tabi kenan abinda za ka yi kafar ka wannan kanan kasa da ita ka zauna a kanta tsawawanka ba za su taba kasa ba wannan ta dama kuma ka kafa ta haka abinda da ake bukata kenan idan sallah mai a biyu ce ka salka bar subahi zaman da za ka yi mata kenan har kai sallama idan mai a hudu ce a zaman farko haka za ka yi idan mun zo kuma zama na ƙarshe shi kuma zai faɗa nan gaba cikin hadisi kun fahimta ko ku yi hakuri mu karasa har mata jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirati amma in ya zauna a raka'a ta karshe fa qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra sai ya gabatar da kafar hagu wa nasaba al-ukhra ta dama kuma sai kafata wa ka'ada ala maq'adatihi sai zauna akan duwawunsa na gefen hagunsa kenan wato shi kuma kun ga yadda zai kenan wato wannan kafar ta hagu mutum zai gabatar da ita haka haka za ta fito nan gurin haka kaga ka zauna ne akan abin da kake kenan kan jinyar ta dama ko wannan kafar dama kuma ka ta hagu kai sai ka kafar dama kuma kai haka da ita wanda idan ka zo sallah mai raka'a guda haka za ka yi a zaman kai wani lokacin kuma wannan kafar ka kai haka da ita ko kai haka da ita ka kafa ta kenan ko kai haka da ita wato ka abin ne kenan yanda wanda yake ji a kasar sai zai mana hakuri ba zai gani ba kenan amma wanda yake kuma cikin masallaci ya gani kenan shi yasa karatu dole sai an je makaranta kenan ga ga malam أخرجه البخاري bukhari wannan إمام البخاري يرويته bukhari ya من kun fahimta bambanci tsakanin zaman farko da zaman na biyu wannan idan sallah tana da zama biyu kenan amma idan sallah zaman ta ɗaya fa wato safarin da kai zaman farko كما ake mata kamar sallan asubahi kamar rak'atan al-fajr kamar tahiyatul masjidi kamar raka'o'in da bayan an da dai haka kuma dukkan ba kamar sallolin dare ai salatul layli masana masana ko zaka yi raka'a biyu kai sallama kai raka biyu kai sallama duk zaman da zaka yi irin wannan zaka yi ta yi duk mai zama biyu haka zaka dai idan kai sallama yanzu in ka tashi kamar ka saki shiga wata sabuwar sallah eh shi ne a wannan duk mun faɗa tun da duk abin da sahu ya cika baka samu damar yi ba kenan duk abin da sahu ya hana kai yadda ya kamata kenan na'am zama nawa ke shi nan magana ta kare zama uku ake ai shi yasa ban yi magana raka'a ba nace duk sallah mai zama biyu dan yanzu mai kowace amma ban yi maka maganar raka'a ba na wutri kamar mai raka'a nawa shi nan sai ka yi wannan zama ba zama dai za ta bai kenan kamar yaya bai tabbata ba sunna bai tabbata ba sunna na'am na irin wannan za ka sake ai hukuncin zaman ka a cikin sallah zaman da kai tare da liman tilas sai saka وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه an karɓo hadisi daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati annabi ya kasance idan ya tashi ya sallah kala sai ce bayan ya kabbara kenan du'aul istiftahi addu'ar da ake bude sallah da ita wannan sun zo ruwaya daban-daban malam zai kawo mana waɗansu daga cikin su yanzu ana yin addu'a ta bude sallah shine daga yin kabbara kafin ka shiga karatun Fatiha za ka yi addu'ar kuma ana yin ta a sirrance Ali bin Abi Talib annabi ya kasance da ya tashi yin sallah ga abin da yake cewa wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda ila qawlihi min al-muslimina wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan وما أنا من المشركين حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ko wa ana shine dai da lafazin aya yake wa ana awwalul muslimin a wata riwaya wa ana minal muslimin wannan riwaya ke nan ba aya ba amma a cikin aya wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa ant anta rabbi wa ana abduka ila akhirih ya zuwa karshen dai abinda annabi ke faɗa an gane ko shi bai kawo mana addu'ar gaba ta ba sai ya takaita mana cewa dai wannan yana cikin du'a'ul istiftahi da annabi ke yin amfani da ita da kai kabbara a sirrance sai karanta wannan wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin akwai riwaya da dan ka tsaya anan ma yayi sannan sai ka kawo isti'aza sannan sai ka kawo basmala duk a suranci sannan kuma sai ka kawo karatun fatiha wannan kuma ya danganci sallah in ta bayyana ce ka bayyana in ta suranta ce ka suranta an gane ku wannan duk yana nuna mana maganganu kenan da ayyuka da annabi ke yi a cikin sallah wani hadisi rawahu muslim wa fi riwayatin lahu inna zalika fi salatil layl a wata riwayar ta muslim an nuna hakan annabi na yi ne a cikin salatul layli sallan dare a cikin kullun dare وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيهه قبل ان يقرا فسالته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه hadisin Abu Huraira yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kabbara lis salati annabi ya kasance idan yayi kabbara domin yin sallah sakata hunai hatan sai ya dan yi shiru wani dan karamin lokaci hunai hatan wani dan karamin lokaci shine ma'ana hunai hatan. qabla an yaqra kafin ya karanta Qur'ani sai ya dan yi shiru wani lokaci fa sa'altuhu sai na tambaye shi me kake yi idan kai shiru wannan yana nuna annabi a sarance yake kenan idan kai shiru din nan me kake yi ne fakala sai yace aqulu ga abin da nake faɗa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد to wannan shine mafi ingancin abin da aka ruwaito na du'a'ul istiftahi wa zalika ne shaykhaini alayhi saboda bukhari da muslim duk sun yi tarayya wajen ruwaito shi shi yasa addu'ar istitahi wannan tafi kowace karfi sauran ma duk sahihai ne suna nan da yawa amma da karfin ruwaya ba kamar wannan me yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina annabi ke faɗin haka fa wanda an ce masa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ni da kai da mu da su duk ba a ce mana haka ba tare da haka yake faɗa dan kaskantar da kai ga ubangiji dan kuma ya shar'anta wa al'umma su faɗa in shi ya faɗa da baya da laifi mu da muke da laifi mu muka fi cancantar mu faɗa id bayni wa bayna qadaya ka ne santar da tsakanin da kurakurai na kama at ta al mashriq wal maghrib kama yadda ka ne santar zakanin mahudar rana da mafadarta Allahumma naqqini min khataaya ya Allah ka tace ni ka tsabtace ni daga kurakurai na kama yunakka abu ya min ad-dunas kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti sabon tufafi fari wanda bai taba datti bai nan gaisha ai ganin kyau ko yace to kamar yadda ne kamar haka yanzu to kamar ban taba datti ba Allahumma silni min khataaya ya ubangiji yawan ni daga datti na bil ma'i da ruwa wa salji da kankara wannan kankara ko ta sama ko ta ina kenan wal barat kankara ta sama wadda take daga cikin girgije ita ce al barat shine malamai suke cewa galibi idan an tashi yin wanki ana son datti ya fita ana yi da ruwan zafi ne amma me yasa annabi ya faɗi ruwan sanyi kuma ya faɗi kankara tare cewa bincike ya nuna yanzu da wanda zai wanki da ruwan sanyi da mai yi da ruwan zafi lalle ruwan zafi shi ya fitar da datti saboda ruwan sanyi ko da wanke wanke zaka yi a gida kuwa to amma sai annabi bai faɗe shi ba sai kawo asal da kuma albara shi da suka ce saboda annabi na magana ne akan tsarkake mutum daga zunubi wanda su zunubi zafi gare su da haka suke wanzarwa da mutum shiga cikin zafi ba abin da ya kamata ya wanke su sai sanyi sai kankara shi yasa sai annabi faɗi wannan wa alaikum salam a ba za ka yi da hausa ba dole ka koya in baka iya ba na ba wajibi bace ba falalar ce za ta kwace ma jin zafin falalar na kwace ma shi zai sa ka koya dan duk wanda ya sa kansa wannan addu'ar daga nan zuwa sati dan Allah ba zai iya ba a sati ya masa yawa da ka dauki kwana biyu ko wanda kwana ka dauki awa daya awa daya da rabi magana ta riga ta kare to sinadarin shiga aljanna kuma za mu yi wasa da shi ai bai kamata na'am wajen duk bayan sai zo nan gaba insha Allah a cikin hadisan kun fahimta ko wannan kaga samfuri ne wannan wanda makaranta da samfuri ne duk wanda mutum ya iya cikin waɗannan addu'atul ta sai ya amfani da ita alkhairi dai shine a ce mutum ya iya su da kai kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan wa an umar radiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk ismuk wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairu to ga ta gara ba sana wannan ka aitana da araha mala idan ka kafe wacce ga wannan wa an umar radiyallahu anhu annahu kana yaqul an karbo daga umar dan khattab ya kasance yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk mutum zai iya wannan a matsayin da hawli tsaki idan an ce subhanaka sarki ya tabbatar maka abinda ake nufi tsarki kamala ta tabbatar maka dukkan wata tawaya ba ka bace dukkan wata kamala ka ce shine ma'anar subhanaka tawaya kaga jahilci ba tawaya bane ba makantaka tawaya ce baibantaka tawaya ce kuruntaka tawaya ce ka tashi yin abu ka kasa tawaya ce talauci tawaya ne rashin mulki tawaya ne to duk wannan ya kori ga Allah da haka ubangiji ba makaho bane ba kulma bane ba bibi bane ba jahili bane la yadhillu rabbi wa la yansa Inda huwa indahu al ghaibi la ya'lamuha illa hu innahu bi kulli shay'in alim dukkan waɗannan ya na tawaya sun kuru gabarinsa kamala fa ilimi kamala ne da haka ubangiji zan to mai ilimi da haka kuma wadata kamala ne da haka ubangiji zan to huwal ganiyu ya ayyuhan nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine al-ghani kuma shine al-hamid dukkan siffar kamala ta kace dukkan siffar tawaya kuma ta kori ka shi kake nufi yayin da kace subhanaka Allahumma kana nufin ya Allah domin mimun nan ta karshe asalinta ya ce ta farko ya Allahu ne da aka cire ya ta aka kawo memul musaddada ta'awudan an al-anya in nida'i dan ta wakilci ya nida'i Allahumma ya Allah wa bihamdika haka godiya ta tabbata gare ka kai ne kake cancantar godiya idan an ce godiya wanda a kowane lokaci ya cancanta a yaba masa ko ya kawo sauki ko bai kawo sauki ba ya zama tilas a yaba masa cikin abin da ake so ko ba a so wa tabaraka smuka albarkatun sunanka sun yawaita tabaraka daga albarakatu ne albarakatu ko yana da alaka da albirkatu albirkatu a asalin larabci shine makanu tajammu'il ilma'i wurin da ruwa ke tattaruwa yana da siffofi guda biyu siffa ta farko shine alkasra ruwan zai zanto da yawa na biyu kuma shine addawam yani alluzum wa adamul harka ta yadda in ya taru gashi da yawa kuma baya motsi baya guduwa to daga nan aka samu albarakatu shine kasratul khairat yawan alkhairi wa tabarakasmuka alkhairai ko albarkatun sunanka sun yawaita albarkatun sunayen Allah sun yawaita da haka idan Allah ya da mu cewa in muka tashi roƙo mu roƙe shi da sunansa ba abin da zaka yi tawassuli da shi wurin Allah sama da sunan Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku roƙe shi da su ne malamai suka ce duk bukatar ka ta duniya ko ta lahira zaka samu wani sunan Allah wanda yake kunshe da wannan ma'anar a lahira me kake bukata ba ba ba ba, ba, ba ba a yace maka zunuban ka Allah shine al'afu wa kana Allah afuwan qadir uswatun hasan hmm. subhanaka allahumma wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka idan an ce al jaddu ma'ana girmakin, wa ta'ala jadduka girman ka ya bunkasa girman ka ya daukaka girman ka ya buwaya al jaddu ko dauki ma'anan girma ko dauki ma'anan sultan mulki mulkin ka ya bunkasa ko girman ka ya bunkasa duk dai ma'ana tana komawa daya wato ban aljaddu kenan jaddu kuma yana zuwa da ma'anan kaka ko idan an ce jaddu ana nufin kaka to kuma jaddu yana zuwa da ma'anan girma wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhara sahibatan wala walada bambancin sa da aljaddu da yawa jimin kasra shi kuma kokari ko himma kenan shi ne kita bi jiddin la bi jaddin kullu majdin wa aljaddu jaddun bila jiddin bi mujdi eh, jimi talimul mutallibi <coughs> wala ilaha ghayruhu ko babu wani abin bauta sai kai wato ina mamakin ku idan mun biyo kalmomin hadisi na biyu ku rika hakuri mana mu kun san koya bayani idan kuka yanke shi da tambayar ba za a sake koma kansa kuma ya wuce kenan yadda ka san sarka haka tunani ke yana taho wa dan adam a jere da zaran ya dace to shi kenan kuma sai dai an shiga wani abin daban kun fahimci abin da mutum ke faɗa cikin dawal istiftahi yayin da ya karanta da wannan ko ka duba kalmomi masu girma da kake fuskantar ubangijinka da su shi yasa duk abin da annabi ke koyarwa sai kaga akwai tauhidi a ciki yanzu sallah ibada ce amma kaga an ga tauhidi annabi na dasawa a tun da jin subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayru wannan hadisi rawahu muslim bi sanadin munqati'in sanadin sa munqati ne imam muslim ya rawaito shi da sanadin munqati idan ce sanadin munqati an samu datsewar rawi a tsakanin wannan rawi da wannan rawi warawahu darqutni mausulun wa mawqufan imam darqutni ya rawaito shi wani lokacin mawsulan zuwa ga annabi cewa annabi ne ya aikata haka wa mawqufan wani lokacin kuma zuwa ga sahabi cewa wannan abdullahi wato umar bin al-khattab ne kawai ya karanta amma dai bincike ya tabbatar da ƙarshe hadisi ne sahihi saboda yana da hadisan da suke masa shaida annabi ya furta wannan da bakinsa in ka zo da awul su kai ma ka yi subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa hadisi ne sahihi ya tabbata ka duba cikin irwaul galil karkashin hadisi na 341 wato mala albani ya yi dogon bayani karkashin wannan hadisi da ingancin sa da hanyoyin da ya zo akan ya eh, dama mun faɗa mun ce wannan ai mun mun gabatar tuntun an bai wannan da kyau wa nahahu an abi sayyid al qudri radiyallahu anhu marfu'an inda al-khamsah kwadan kwacin wannan hadisi ya zo a wurin Abu sayyid al qudri kuma hadisi marfu'i zuwa ga Annabi inda al-khamsa malaman hadisi biyar sun roito wa fihi amma shi a sa har ma yana cewa wa kana yaqulu ba da takbiri bayan annabi ya kammala kabbara sai kuma yace me a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi wato bayan annabi ya kammala du'a'ul istiftahi to kuma sai isti'aza idan ya tashi yin isti'aza da wannan lafazin yake yi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi a wata riwaya yakan ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi a wata riwaya ce a'udhu bika min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi duk dai ma'ana dai ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi ko a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi duk ana ɗaya ce abinda dai hadisin ke fa'idantarwa annabi na yi isti'aza a cikin sallah magana ta kare mu yadda muka saba ba yin isti'aza cikin sallah ko da isti'aza da bismillah makaruhi ne a sallan farilla amma wa yajuza ni fil nafli haka mai ya ce. ya halatta ayi su anan <laughs> idan nafila ce to gashi ya tabbata sallan farilla annabi na yi kuma hadisi ne sahihi rawahu abu dawud wa tirmidhi bi sanadin hasanin abu dawud da tirmidhi duk sun shi da sanadin hasan abinda wannan yake nufi a'udhu billahi samiil alim wato ina ina neman kariyar Allah as-sami'i mai ji al-alim ko masani min ash-shaytanir rajim ya kare ni daga shaytan ar-rajim wanda aka nesantar da shi daga rahmar ubangiji min hamzihi ya kare ni daga hamz na shaitan idan an ce hamzu shaitan wato shine a farfadiya da shaitan ke ji shafar mutum da ita galibi idan kaga farfadiya daga aljanu ne an fahimta ko kuma idan aljan ne wani lokacin dan aljan yana kinka kai masa ba daidai ba kai fitsari a inda yake ko ka watsa masa ruwan zafi ko ka zuba masa shara a ka shi yasa ake son annabi ya idan zaka shiga ban daki ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith saboda su shaidanu shaidanu daga cikin aljanu waɗanda suke fantararru cikin su sun fi san inda kazanta take da haka suke zama a bandaki suke zama wurin da ake zubar da shara suke zama ko da wurin da mutane ke yin bawali kan titi to wani lokacin suna nan zaune sai mutum ya je bawali sai ya musu bai yi isti'aza ba sana su gudu idan ya je bawali ya yi musu to sai su cutar da shi sai ga mutum ya kamar da shan inna ko ga mutum farfadiya yana zuwa masa daga lokaci zuwa lokaci kawai mutum na tafiya a ga ya fadi yana ta fitar da yawo daga sa bai san inda yake ba to wannan shine ham mutum na neman tsari min hamzihi daga farfadiya irin ta shedan kun ji ko wani lokacin saboda za yi masa laifi ne watsa masa ruwan zafi ko masa boli kamar yadda muka ce wani lokacin kuma shedan na yi wa mutum wannan kawai saboda aljan yana sanka. <laughs> saboda yana sanka amma to ne shirme ba ba wai so na abin nan ba ka san daga cikin aljanu akwai wanda suke son bani adam idan ya gama cikin bil adama yana santa to sai zo ya kama ta da farfadiyan nan lokacin da ta fada lokacin nan zai zo ya fasikanci da ita wani aljan din gawurtacce shi kuma yana yin luwadi yadda kasan mutane na yi da aka sai ya kama ka da farfadiya lokacin da mutum ya fada dan nan lokacin kuma zai zo ya aikin banza da shi wani lokacin kuma ta mata aljan ta ke son ka kai namiji sai ta kama ka da farfadiya idan ka fada kuma lokacin za ta zo ta ta shafa ka dan ta biya bukatun ta da kai to ka karo na biyu kenan cikin farfadiya nau'i na biyu nau'i na uku na cikin farfadiya kawai su ne shedanu da suke kawai don su firgita mutum su yi dariya kawai to kiyaye yan bindiga da duke na cikin aljanna su abinda suke so su fito su dan rana mutum ya fita a guje to sai su ta dariya su kyalkyalar dariya sun more kawai to kaga tun cikin sallah gashi annabi ya koya ma yadda zaka nemi tsari daga wannan dan Allah idan mutum baya bin sunnar annabi cikin maganganunsa da ayyukansa da ibadojinsa ai yayi hasara gashi annabi na nuna maka ta abinda ka tashi kai baka sani ba annabi ya nuna maka nemi tsari ne shi min shaytanir rajim min hamzihi daga farfadiya ta shaytan kenan an gane ko wa nafkhihi daga nan sai waswasi na shaytan an gane ko waswasi na shaytan dan shaytan na jefa mutum waswasi wajen aikin alkhairi ya sa wani lokacin da zaka zo sallah sai ka raka uku ce ko hudu ce kaman gagar tuwa su kenan wannan daga shedan ne shin alwala kun ta ko ta wurware ma ko ba ta wurware ba wannan duk daga shedan ne annabi ya tabbatar to wannan da walin tutta yana daga cikin abin da zai taimake ka shedan ba zai tsara kai ba wa nafsihi da kuma sihiri irin wanda ake kullawa da shedan galibi masu sihiri akwai wanda za su yi maka sihiri ba dan komai ba dan su cutar da kai to sai su hada kai da aljanu a cutar da kai dan saboda kafin shi farin jini a harkar kasuwanci kafin shi farin jini a siyasa kafin shi farin jini a malanta duk amma abota sana'a zaka samu junan suna yi wa junan hasada waɗansu wajen neman aure ne wani yake wa wani hasada har ya haɗa kai da masu sihiri a yawa wani sihiri ko a yawa wani sihiri to wannan sihirin galibi da ke ɗanuwa ake haɗa kai sai a yi sai a cutar da kai to waɗansu suna inkarin sihiri wannan inkarin sihiri ba wanda ya fara shi a duniya sai mawutar lawa saboda haka kuskure ne kai inkarin sirri ka tayi ne ban dawo da abin da za a yi a mun sai Allah yayi wannan kuskure ne annabi an yi masa sirri ya kama shi hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim dan Allah ya kaddara ya kaddara abin ga annabi dan ya zanto koyarwa ga ga bayan mu sakamakon wannan ne aka saukar da kula auzu bi rabbil falaq da kula auzu bi rabbin nas da aka yi wa annabi sihiri amma bai shafi bangaren annabtarsa ba bai shafi isar da wata aya da annabi zai isar ya ji ya manta ko ya rikice ko ya faɗe ta ba yadda Allah ya masa wahayi ba nan Allah ya kare shi dukkan wannan bangarorin amma ta bangaren gangan sa na abin yayi tasiri akan sa wannan ya faru Aisha ta ce zai yi abu sai ya kaman bai ba wani lokacin kuma bai yi din ba sai dauka yayi har sai da zo ya kwanta yana barci to ka sai idan annabi na barci ba kamar bane ba shi idan sa ke barci amma zuciyarsa tana farke sallallahu alaihi wasallam shi yasa da abin da annabawa su gani a cikin mafarki sai zanto daidai ne Allah ya nuna masa a cikin mafarki za a shiga makka la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum muqassirin la takafun Allah ya gaskata masa wannan ko abin da ya gani din da gaskata sadaka Allah wa ru'ya bil haqq la kan sadaka Allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid zuwa kashi to yana kwance sai mala'iku guda biyu suka zo suna tattaunawa sai ɗaya daga cikin sai ce innahu matbu ar-rajulu matbu yace ke an masa sihiri sai dan yace a ah, da me aka masa sihiri sai ce an dauki gashin kansa da kum din da yake taje gashin kansa da shi an hada an daure da wani tsumma da wani kayan zihiri an je an sa a cikin wata rijiya da ake kira bi'ru zarwan a cikin madina wane ne ya masa yace ne labid ibn al-asam ko wani suna makamancin haka al-yahudi wani ba yahudi suna faɗin haka sai mala'ikun da suka tafi sai annabi ya farka yana farka sai kira wasu habbai sai a je a tone wannan rijiyar aka je aka tone aka cire wannan abin sihirin annabi ya dawo yadda yake da sai suka ce ba za ka yi umarni mu je mu yanka shi wanda aka ce ya sihirin ba sai annabi ce amma ana faqad afanillah Allah ya riga ya warkar da ni da haka bana so kuma in kunna fitila ga mutane ku kyale ke je da kayansa sai Allah ya saukar masa da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas dan su zanto kariya na nan gaba abin ba zai sake faruwa ba har annabi bar duniya kuma abu Allah ya riga ya ba shi kariya kenan ta wannan bangaren to kuma zai zama koyarwa gare mu kafin a yi maka kai rigakafi kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari a wurin ubangijin safiya wanda ana cikin dare kawo safiya min sharri ma kalaka ya kare ni daga dukkan wani abu ma abucin sharri ba za ka ce ba daga sharrin abin da ya halitta dan ababen da Allah halitta ba dukkan su ne suke da sharri ba ababen da Allah halitta kashi uku ne akwai wanda suke khairun mahad alkhairi tsantsa akwai sharrun mahad wato sharri tsantsa sannan akwai masu alkhairi da kuma masu sharri a hadar juna alkhairi tsantsa annabawa alkhairi ne tsantsa mala'iku alkhairi ne tsantsa la ya'tun Allah ma amarahum aljanna alkhairi ne tsantsa ba sharri cikin ta sharri tsantsa ba iblis <laughs> ai daga jin sunan ma ba daɗin shi iblis sharri ne tsantsa da sauran kafirai cikin mutane da aljanu sharri ne tsantsa to su waye kuma da suna da bangare na alkhairi suna da bangare na sharri shine sauran mutane kuma ne da gobe kai kana da bangare na alkhairi kana da bangare na sharri haka matan ka tana da bangare na alkhairi tana da bangare na sharri in ta ga dama ka ji daɗin rayuwa da ita yini biyu ne uku kamar an naɗa kai ne sarkin mumini ne ko kai ne sarki abin nan in ta ga dama kai maka tsiya kuma ka inda zaka sa kanka haka kai ma kake mata in ka ga dama kai alkhairi ta rinka jin kamar ta tashi sama in ka ga dama kuma ka daure fuska ai ta tsiya da kai kan kana da bangaren sharri kana da bangaren alkhairi kowa haka yake kaga idan ka ce min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta ma abuce sharri dole sai ka wannan bayani wa min sharri ghasiqin idza waqab haka daga sharrin dare idan yayi duhu wa min sharri nafasat nafasat sune masu sihiri fil uqad waɗanda suke yin busa ko suke yin tofi fil uqadi a cikin kulle kulle suna kiran sunan aljannu suna ballawa a jikin zare ko a yi laya da shi ko a daura mutum aka ko a ajiye kofar gida a ketare dan ya kamu da cuta kan duk wannan yanzu suna da tasiri masu sihiri suna da tasiri duk wanda yake inkarin sihiri kamar yana inkarin ayoyin nan dai ba tare da ya sani ba Allah ya nuna suna da abin nan wai ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koyan abin da suke raba tsakanin miji da mata kama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah ba za su iya cutar da wani ba sai Allah ya so jarraba sai ya sa su cutar da kai din dan ya zanto jarraba amma ka ce gaba ɗaya sihiri ba da tasiri wala yafilu sahiru wa yasa sai a ce wannan a kiyama kenan amma a duniya suna iya yi wala yufli musahiru haisu ta wannan a kiyama kenan mai sihiri ba zai taba rabota ba wannan a kiyama kenan amma ka ce mai sihiri ba zai ci nasara akan sihiri ba idan yayi anan ba haka ayat take nufi ba dan gashi bai hude yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen annan Musa da suka yi sihiri ya tsorata shi da kansa Allah da kansa yake ba da labari yayin da suka jefar da abin nan su annabi Musa ya rikice nan take annabi Musa gaban sai fadi fa shi yace ku ne za ku fara jefa ko ne imma an tulke wa imma an nakuna qala alqu yace ku jefa falamma alqaw saharu ayunan nasi yayin da suka jefa sandunan su me faru suka sihirce duka idan mutane wastarhabuhum kowa ya tsurata waja'u bi sihirin azim Allah ce sun kawo wani sihiri mai girma Allah bai faɗa fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya tsorata annabi ne fa ballantana kai qulna la takhaf innaka Anta a'la sai da Allah ya nutsar da shi yace karka tsorata kai zaka ci nasara akan su wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى هزوا غشي to lokacin da kace a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi ya kare ni daga hamz na shaitan shine farfadiya ko cuta da shaitan ke tafar mutum da ita ko wa nafkhihi da kuma waswasin shaitan wa nafsihi da kuma sihiri wanda aka yi da shaitan duk wannan kana neman tsari da wannan a cikin wannan kaga wato annabi na shiryar da mutane zuwa ga abin da zai amfane su amma cikin ayar karshe a watan sura wa min sharri wa min sharri hasidin idza hasada daga sharri mai hasada idan zai hasada to kaga wato suka ce ba abu sharri a duniya irin abin da suran nan ta koro gashi daga cikin sharri din kuma gashi an ta hadda mai hasada ita kuma hasada ita ce tamanni zawali ni'matul ghairi ka rinka burin ina ma ni'mar wani ta kawo wane ya samu wani matsayi ta harkar kasuwanci ina ma ya kari? wane ya samu matsayi ta fuskar mulki ina ma ya kari? wane Allah ya ba shi karɓar cikin jama'a ina ma ya rasa su wane ya auri wance ina ma su kaza wane ya yi kaza ina ma su kaza wannan tamanni da wani ne masu gari shine hasada ke to ana neman sharrin mai hasada dan zai hasada shine ibnul qayyim ke cewa zuciya idan hasada ta shiga cikin ta to sai ya kasance wani dafi ne zuciyar ke dauke da shi idan ta yi tunani banzan tunani ne mai cutar da dan adam kallon ka in mai hasada da yi kamar wani irin guba wani tunani ke fita daga harshen sai cutar da kai idan ya furta magana game da kai mara kyau haka kamar ya wanda zai fita daga bakin sa akwai dabiya ne shi shi yasa ake neman tsare sharrin mai hasada lokacin da zai hasada shi yasa waɗanda aka sani da hasada sun shahara da ita wato su ne ainihin abin nan yahudu am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi faqad atina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima a to wannan da kaga suran da ta farko kenan ko ta biyan kuma qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil nas kaga sai aka nuna wanda ake neman tsirin da shi ah, farko ya kamata wanda ake neman tsirin da shi ya zama wajibi ya zama shine wa Allah to sannan abin da ake neman tsari daga gare shi ne waɗannan al'amura sannan lafazin da ake amfani da shi sune kuma gundarin surorin to shi kuma Allah daga cikin sufofinsa shine rabbul falak wato ubangijin da yake kawo hasken safiya lokacin da ake cikin duhun dare kaga wannan ana nuna kudurar ubangiji kenan to kuma sai aka zo shine rabbun nas kuma shine malikin nas kuma shine ilahin nas idan an ce rabbun nas wanda ya halitta mutane kuma yake kulawa da su halitta da kulawa da halitta anan ne rububiyya take ya halitta mutane bai kyale su haka ba sai ya samar musu duk abin da suke bukata su rayu da shi a gidan duniya sai da ba za su nema su rasa ba duk larurin rayuwa sai Allah ya kyale shi a arha bai sa shi a hannun kowa ba ruwa laruri ne na rayuwa wajen Allah mai mai kullu sai in hai sai Allah ta'ala ya kyale shi a hannun mutane kuma a arha fadin duniyan nan inda ruwa yake yafi inda kasa take yawa idan ka duba map duniya kuma inda kasa take kuma sai ka samu akwai koramu da rijiyoyi da menene kuma duk gashi nan dai saboda ruwa sinadarin rayuwa ne sai Allah ya kyale shi a arha to kuma iska kuma da shi mutane ke rayuwa wannan oxygen da mutum ke shaka sai Allah shi ma ya tashi shi bai danka shi a hannun kowace gwamnati ba bai danka shi a hannun kowace hukuma ba da ce hukumar nefa ita ce hukumar ruwan sha kuma ita ce hukumar oxygen da za a shaka to da ba san adadin a dai Najeriya ba san adadin da za a rika mutuwa ba dai shekara to sai Allah ya kyale shi raha dan saboda rububiyya ta su shi Allah ta'ala ruwan sama ya sauka ya zuba inda ake talauci da inda ake ganin ba su ci gaba ba waɗanda suka ci gaba kuma a hana su ruwan a fitar da rijiyoyin fetur a inda ake ganin musu ci gaba jahilai waɗanda suka ci gaba kuma a hana su fetur din aka ba su karafa da kimiyya amma za su yi karfe ba fetur din da zai motsa wannan karfin kuma sai sun je inda ake kiwon raƙuma kasashen larabawa cikin dizar kuma su nemo fetur ko su zo nan wajen mu su nemo fetur din su dai suna da karafan kaɗai to zan rububiya ta ubangiji kenan na na bai qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. mun raba arzikin su gidan duniya wannan mu shi kaza wannan mu shi kaza dan kowa ya bukaci kowa idan aka yi kowa da akwai ba za a zauna lafiya ba idan aka yi kowa ya ko ba za a zauna lafiya ba to sai aka rarraba wannan da akwai wannan ba ba inda za a iya cewa kowa sai ya samu wannan ke nuna rushewar tafarkin socialism da ake son kowa ya samu ba haka Allah ya so ba in kowa ya samu ba za a zauna lafiya ba dole wani ya tashi miskilan za matara ba haka zai tashi wani kuma ya tashi na nan gani idan saboda kowa rafa na ba da ba ga ba da darajatin liyar ta ba zuhun ba sukhriya rububiyar ubangiji kenan rabbun nas kenan wanda ya halitta mutane kuma ya tsara yadda rayuwar su za ta gudana malikin nas mamallakin su wanda shine mai mallakar su ya karɓi ran kowa lokacin da ya so kuma ya kaddara a haihuwa a kowa lokacin da ya so ilahin nas abin bautar su to kaga dan nan guran ana nufin siffofin wanda ake neman taimakon aure shi duk wanda ba shine rabbun nas ba ba shine Malikin nas ba ba shine ilahin nas ba ba shine rabbul falak ba a kiransa dan ya kare mutum bai sai ya kare ka ba ba a kira shi dan ya bada agaji baya da wannan duk wanda za a nemi agajinsa to zan tona da wannan sufofin mai sharril waswas al ya kare mu daga sharrin al mai jefa waswasi al kuma wanda yake koyuwa yake fakuwa ba a ganin sa innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la kullu iblis na inda kai baka ganin sa to wannan baka ganin sai in kuka tashi fada zai cuce ka ba yanda za a yi ka iya far masa sai dai ka roki ubangiji ya kare ka daga sharrin allazi yuwaswisu fi sudurin nas shike jefa wasu wasu cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas kuma akwai shi cikin mutane akwai shi cikin aljanna akwai shi yasin al-insi akwai shi yasin al-jinni وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين wannan ba zai yi mu iya shiga cikin tsayo ba sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wa bari a kira sallah sannan sai tambaya wajen da da mana bayani idan ya kuma eh, kuma magana na cewa za a iya yin hira da shi a ɗauka a kasa har mutane da suna samun a cikin kyan akan wannan abu inda da wani bayan da malamin da yi to eh, ba zan iya dogon bayani a kai dan saboda bana sai in cire mu daga asalin abin da muka karanta na babin na fi son musaba da idan mun yi karatu ko mun karanta mas'aloli waɗanda suke karkashin waɗannan hadisai to ya kasance tambayoyin sun shafi abin da muka karanta don mu ƙara fito da wani abin fili wanda karatu ba da dama an bayyana shi a fili ba sama da idan aka yi karatu akan kaza tambaya ta zo kan kaza sai ka ga wannan tambayar ta mantar da me aka yi wajen karatu kawai abinda zai iya cewa a nan gurin shine maganar cewa idan mutum farfadiya ta kama shi ko masuljin ne ya kama shi me ya kamata a yi karatun qur'ani ya kamata a rinka masa karatun qur'ani ba abinda da yake da tasiri wajen fitar da aljan daga jikin dan adam sama da karatun alqur'ani to ya danganci shi wanda zai karatun wani irin tsarkin zuciya da ayyuka yake da shi har kullum mutumin da zai rinka yi wa mutane karatun alqur'ani dan kore aljan gabarin su ya kamata ya zanto yana cikin mutanen da suka yi fice wajen gaskiya a cikin maganganunsa da ayyukansa da kuma bin diddigin shari'a sau da kafa sannan in mace zai wa wannan karatun kar ya je ke banta da ita saboda in yake banta da ita ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kar mutum ya ta da mace wacce take ba muharrama sa ba don duk lokacin da ya ta da mace da ba muharrama sa ba ce dan da zai zama da ukun su da haka in zai wa mace ya zanto muharramin tunanin ko mutane dana nan ta ba samu kalwa tsakanin shi da ita ba kuma har kullum mutum ya rinka kokarin dingina abin zuwa ga Allah cewa tasirin nan da kuke ji da gani littafin Allah ne ke da tasirin ne karatu ne aiki na Qur'ani yana nan a yadda to wannan haka ake bukata da haka mutumin da yake ya kamu da aljan ko yana yawan farfadiya ba abin da za a masa saboda yawan karatun alqur'ani kuma shi idan tunda farfadiya ba wani abu ne wanda yake mustadim yake da dimantarsa shi kansa in ya iya karatun qur'ani ya rinka a halin farfad da yake farki to wannan zai zanto kariya insha Allah ta'ala gare shi Eh? to mutum kuma yace zai yi zai za ka karanta wani qur'ani mai girma dan saboda aljan ya bar shi ko dan saboda kai masa rukuya da shi a ba mutum lada za a yi ko ba za a yi ba ya halatta ba mutum lada kuma ya halatta ya karba sai dai abinda malamin suke cewa ladan nan da ake bayarwa na lokacin da ya kashe ne na wajen karatun ba qur'anin ne aka biya shi abinda ya karanta ba sai dai su da yawa daga cikin masu rukuya a waɗansu wurare za ga suna tsanantawa ce ba zan fara yin rukuya din nan ba har sai an ba da naira dubu kaza to wannan kuma ya zan tsanantawa shi ne yawan magani lokacin da aka zo neman magani wajen ka ai kai mai ba da taimako ne ba a san ka kayyade wani farashi ka ce dole sai kana mu'amalantar mutane ne gurgudan yadda suke mai hali ka ba ya ba da abin da yake daidai halinsa kala ka haka wanda bai da koyon ma ya masa haka an fahimta ko wannan yake cewa a cikin tambayoyin da ke rubuce yace yana son a yi masa karin bayani dangane da sa hadisai guda biyu hadisin da ke nuna wajibcin karatun fatiha da wanda yake nuna kuma annabi ya hana sahabbai su karanta fatiha a su yi karatu a bayan kawai da hadisin da ke nuna idan manzon Allah sallallahu ya hana sahabbai yin karatu yayin da ke ke yi wannan hadisin za mu zo kansa gaba kuma bayanin da ya kamata a yi insha Allah zai zo nan gaba a darasin gobe ko jibi idan Allah ya kai sannan tambayar ka ta biyo ma wadda ta shafi jalsatul istiraha ita ma bi iznillahi ta'ala duk za ta zo cikin wannan karatun wannan kuma yana cewa bai san wani dalili na dogara da shi ba na rinjayar da cewa wajen yin sujada hannu ake fara gabatarwa a maimakon gwiwoyi tare da cewa shi ya karanta a cikin littafin fatawa kubra na ibn taimiyya a balam na farko wanda yake nuna cewa wato gwiwa ake fara gabatarwa kafin hannu wannan tambaya ce mai muhimmanci abin da sa muhimmancin ta kaga ya karanta wani abu ne to kullum tambaya da wanda yake karatu tana da daɗi kan ji daɗin ta sama da kowace irin tambaya da gaskiya wannan abin da malamai suke dogara da shi wajen rinjayar da hannu shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk rigimar a kansa take tsaka a dakan da kuma yanzu cewa idan ɗayan ku zai tafi sujada fala ya kama ya burkul ba'iru kar ya faɗi wajen sujada kamar yadda rakumi ke faɗuwa ko kar ya duka kamar yadda rakumi ke duka an fahimta ko fala ya buruk kama ya burkul ba'iru kar ya duka irin yadda rakumi ke dukawa to ya rakumi ke dukawa da me yasa rakumi ke fara in rakumi zai duka yana tsaye me yake fara gabatarwa kafafuwan ga ko na baya Eh? na gaba yake fara gabatarwa sannan na baya to sai annabi ce fala ya buruk kama ya burkul bayin sai su sai mana jami'a da sauransu suka fahimci wannan na nufin kar ka fara gabatar da hannaye dan shira kuma yana fara dukawa ne da me kafafun gaba to kai dan adam hannayenka ai sune kamar misalin me kafafun gaba a wajen rakumi fala ya buruk kama ya burkul bayin an fahimta ku su kuma sauran malaman suka fahimta raƙumi idan ya tashi zuwa ba da ai gwiwa yake fara ajewa kafin kome mai raƙumi yake fara ajewa gwiwoyin sai ke fara ajewa to sai annabi ce kar ku yi kamar da raƙumi ke ma na kar ku fara kai gwiwoyi kenan riwaya ta gaba a wata riwayan bayan kin fara ya burku ma burkul bayru sai ce wal yada yadaihi ba ta yi kaga wannan ruwa ta riga ta warware masalata ba daya wal yada ta yi kuma lalle ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa kaga wannan ya riga fito fili an da ku da haka za su ga ibnu taymiya kamar da kafa cikin majmu cikin uh, fatawal kubra haka kuma ibn al-qayyim cikin littafin zadul ma'ad fi khair al ibad duk aka suka tafi cewa guyoyi ake fara kaiwa sannan amma maganar su marjuhiya ce a kuma duk galibi masu fatawa na kasar saudiya su shek bilba sun tafi akan guyoyi dana masu yawancin ibn taymiya da ibn qayyim suka ga aka tafi to an tafi kenan sai an dawo <laughs> sai ibn ba da waya da sun kauce a fatawoyin su da waya da sun kauce a fatawoyin su amma shi shek nasir da albani ya yi binciken sa ya tattara hadisan gaba daya ya tace waɗanda suke zaifai ya tace waɗanda suke sai sahihai kuma ya gina hukunci a kai ha kuma shi ayyub al-arnaqut shi kansa a cikin da shi da abdul qadir arnaqut wadansu manyan malamai ne a sham kuma a cikin tahdidin da suka littafin zadul ma'ad ya hadith al-ibad sun fayyace waɗannan bayani haka suka ce idan ka koma cikin dukkan qawamis na lugar larabci littafan suke fassara da kun kalmomi su lisanul ah, ah, lisanul arab na ibnu manzur al-ifriti da sauransu duk sun bayyana abin da ake nufi da wannan shine wannan bayani kamar yadda wannan ruwaya ta tabbatar wannan dogon bincike ne ni kaina na fi shekara biyar da wannan nake tafiya a fatawar ibnu taymiyyah har sai lokacin da na tattara maganganun waɗannan na tattara maganganun waɗannan na ga dalilan waɗannan na ga dalilan waɗannan to sai na saki wancan magana Allah fahimtar da mu saboda haka kuma da biya karatu wannan kuma yake cewa na ji fatawar malam so biyu cikin kasir na uku na sifatu salati a Kano da yau akan yadda ake isa sujada to shi ma yana ƙara mai tanikin akan yadda ake isa sujada bayan ruku'i sai nake ga kamar ta saba da tabin bas ko da yake wancan lokaci malam ya kafa hujja da maganar ibn al-qayyim ina son karin bayani akan wannan shi kenan daidai bayanin da daidai da wannan da wancan don maganar su ne da yake da kace wala matsaloli guda hudu da wace da wace sujada akan a ah, ai ban yi magana akan sujada akan dutse ba a ha mutum ya dauko dutse ya dora kake nufi eh eh a'a ai wannan buga misali ne dai buga misali ne dai misali ko ba lallai bane bai kasance ya tabi kulwa kai mutum ya roki Allah mulki matsala ce wacce take tana bukatar nazari ba za mu iya hana gaba ɗaya ba kuma za mu iya halatta gaba ɗaya saboda neman mulki wani abu ne wanda malamai suke da cewa a kai annabi sallallahu da ya ce da Abu Dharr karkar roki shugabanci idan aka baka shugabanci ba tare da ka tambaya ba to sai Allah ya taimake ka wajen gudanar da gaskiya in ko kai ne ka roka kuma aka baka yace to sai Allah ya wakilta ka da kanka ya kyale ka da baraka ta fice ka to wannan hadisi yana da cikin muslim to kuma ga annabi yusuf alaihi salam ya ce wa sarkin masra ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ka sa ni in zanto ni ne ministan ma'adinai da albarkatun kasa khaza'in al-ard ya shafi noma albarkatun kayan gonar da za a samu ya shafi ma'adanai da za a hako daga kasa duk ce a sa shi ne minista mai kula da wannan bangaren inni hafizun alim kuma da karshe aka nada shi wannan mukamin to wadan suna fakewa da wannan cewa ashe mutum na iya neman shugabanci an fahimta ko sai mutum na iya neman shugabanci amma wadan su sai ba zai yi ba saboda abin da yasa ai shi wancan annabi yusuf alaihi salam shari'a daban shari'a annabi muhammad daban da Allah ce da kullun da Allah minkum shiratan wa min haja in shi a shari'a sa ana iya neman mu a tamu gashi annabi ya ce abu zar karka ne da wani sahabi karka mai mana manta ko abu zar ya ko wani sa to kaga matsala ce wanda take za ta karbi tattaunawa wadda ba lokacin baje dalilan ta bane ba shi yasa na kawo kuma a matsayin misali cewa idan mutum na neman mulki amma nan ba cikin nan na ba da fatawa cewa mutum yana neman mulki ko ya turo kuma Allah ba shi mulki ba ta iya wa mutum yana son ya yi adalci yana ji kansa dan malamai akwai wanda suke cewa maganar cewa ija anni ala al ardi inni hafizun alim da annabi Yusuf yayi yayi ne a daidai lokacin da duk garin ba mutumin kirki irin sa shi ba annabi bane ba kai ma idan Allah kai ka wani matsayi na mutane suka lalace kake ganin kai kana jima kanka zaka iya kwatanta gaskiya kuma ka nemi mulki dan saboda kwatanta gaskiya din ba dan kai farna ba suka ce ya halatta kaga matsalar ce dai khilafiyya ko ala ya ni khadi alim kai hmm. eh. kamar ya kenan ya Allah ya Allah ko ya Rahman ko ya Rahim a to lokacin da kace ya Allah ko kace ya Rahmanu duk kana nufin fa ina roƙon Allah abin da ya take nufi kana nufin ina roƙon Allah eh ita ce me to da shi da ke kamar da tsawo su ne ne da kayan ka'a da kuma da ta'a da ko ya ce mun kana da hawala ko a da ta'a da ko kuma kana da hawala kan magana a hawala idan ka kana da ikinin kaya a wala ne zan yi hawala ce da ka kawo wani Hmm. tun darasin baya hmm. amma yanzu ce raka a biyu kake da kai kuma kana da raka a uku kake ta muku wannan wannan ma yana jin mun karanta a hadisin baya ko kuma zai zo nan gaba da namar ta magana cewa idan kana ciki raka ta biyu ko ta uku ce eh, eh, dan yanzu jefa masa ta uku ce ko ta biyu ce annabi ce ka dauka cewa ta uku ce dan kai gini kan yakini ka dauka cewa ta uku ce kai gini akan yakini bayan ka gama sai ka sujudan ba'adi shikenan ka zawa ce dan lissafin sa

eh eh wannan akwai hadisi ya kai hadisin ummu salama cewa basmala tana cikin fatiha an tambaye ta cewa ya annabi ke karatu sai ta ce ga yadda yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim take cewa ya katau ayatan ayatan ya katau alqira'ata ayatan ayatan yana yanke karatu ne aya aya sai ta fara da basmala ta kawo alhamdu sai wannan yake nuna abin nan cewa basmala tana cikin mai fatiha ta ce kuma a wata riwaya annabi ya zo karanta fatiha sai ya karanta bismillah rahman rahim kuma ya karanta fatiha sai ce fa'addaha ayatan ya kira da bismillah cewa aya Abin da take so ka ce tun da bismillah aya ce ta suratul fatiha ma'ana kenan za a bayyana ta shine abin da shi babu nawawi ke da wanda ko ba haka bane ba annabi sallallahu alaihi ya san da ya fa'idantar cikin hadisin sa din bismillah aya cikin suratul fatiha tare da haka bai yi ta a bayyana ba shi yasa ibn taymiya ce dukkan wani hadisi daga gani a duniya wanda ya ce maka annabi ya bayyana bismillah karara a cikin sallah yace to mawdu'i ne ko da'ifi haka shekul islam ibn taymiya faɗa shi ma wannan karin bayani kan wannan zai zo nan gaba dan mana da hadisin abu na'im al-mujmir cikin babin nan zai zo ko karatun gobe ko jibi mun zo mun ƙara bayani kansa insha Allah ta'ala

a'a ah. wancan fa zikiri ce zo ce Allah Allah Allah daban wannan kuma ce ya Allah kaga yana roƙo ke. ko mun tsakanin zikiri da roƙo da ya unni da ita shiga ciki wanda ya din nan suka ce ma'ananta ad'u Allah kaga ad'u kuma fi'il ne da fa'il jumla ta riga ta kammala ad'u fi'li mudari fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana lafzul da sai zanto shine mafa'ulun bihi so jumla ta riga ta zama kamila fi'lun wa fa'ilun wa fa'ulun kaga ai ya ja banda wancan mai Allah Allah kalmar mufrada ka fahimta da kyau sanan dai ce ya Allah ba bai tsaya nan gurin ba mun ya kawo misali ne zai ce ya Allah ku kuma zai faɗi mai biya mun bukata kaza kaga ai ba jumla jumla ta zama cikakkiyar kenan wannan mai yake cewa wai sallan da ake yi da daddare yake ga akwai sallar da ake da azumi da daddare kuma ana dadewa a cikin rakabau-inta, dadewar da ba a yi a sauran da rako'i da rako'i da sujaranta ana yin dadewa mai tsawo sama da wato sama da na sallar tarawih kina ta dare masa kai bai san wata sallah wuce ba wato a fahimta sallan dare a cikin ramadan sallatan dare a cikin ramadan sunna ne kuma yana daga cikin alamomi na imani annabi ce man kama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wanda yi kiyamul layli da daddare a cikin ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada za a gafarta masa zunubansa sallan dare a cikin ramadan din nan wato mustahabbi ne ko sunna ce muakkada ba wajibi bane ba amma sunna ce mai karfi kun fahimta da kyau sannan ita wannan sallah ta dare a cikin ramadana lokacin yin ta shine bayan isha'i har ya zuwa ketowar alfijir sai dai a datan abinda sahabbai suke shi ne idan sun yi sallar isha'i sai kowa ya tafi gida ya ta ci abinci ya huta ya yi barci da sauransu can da daddare kawan karfe daya ko biyu kuma sai a dawo a zo a yi ta har sai an je dab da ketowar alfijir ta yadda suna gama sallan ba abinda za su je gida su yi sai su ci abinci kuma su fito sallan asubahi wannan shine sunnar sallar dare idan za a yi ta da an yi shayi kowa ya fi sa gida je barci ya ta ya huta ya duk abin da zai can karfe biyu kuma sai a fito da aka zo shikenan ta yadda ana gama ta da an koma gida kuma sai a ci abincin sahur kuma sai a fito masallaci a sallan asuba shikenan ina zuwa kun fahimta nan da kyau wannan dangane da lokacin ta kenan amma idan mutum ya yi ta bayan sallar isha'i ba a cewa ba ta yi ba ta yi amma yin ta a ƙarshen dare shi ya fafalla sama da yin ta a farkon dare amma idan mutum yi daga yin isha a shi a yi ta ba a ce mata ba amma yi a ƙarshen dare shi ne ya fi falala sama da yadda a farkon dare ko fahimta wannan ko da kyau abu na uku yin ta cikin jam'i ya fi yin ta mutum shi kadai lada yin ta cikin jam'i ya suka yi ta kai kadai lada dan annabi ya nuna man kama mal imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla wanda ya tare da wanda ya je tsayar dare tare da liman har sai da liman ya sallama sannan shi ma ya tafi gida za a rubuta masa ya yi kiyamun laili kamar ya sallaci dare gaba daya wanda ya shi kadai kuma kaga babu wannan tabbas wannan shine hukuncin wannan sallah to menene sunan wannan sallah قيام Ramadan قيام layl at-tarawih at-tahajjud dukkanin su suna yin na abu daya ita ce dai wannan sallar kar ku dauka tarawihi daban tahajjudi daban da abu ɗaya ne sunaye ne kawai daban-daban ko ka ce mata qiyamul layl ko ka ce mata tahajjud ko ka ce mata qiyamul ramadan ko ka ce mata tarawih duk abu ɗaya ne sai dai kowane suna akwai ma'anarsa da yake bayarwa kamar sufofi ne na ita sallar duk ta hada wannan sufofin waɗanda suka ce mata kiyamul layl kasancewa da daddare ake yin ta waɗanda da Allah ta yi al muzammil kum layla illa qalila wanda suka ce mata kiyamul ramadan saboda mustahabbancin ta yana karfafuwa a cikin ramadan kuma annabi ya ce man kama ramadan iman wa ihtisaba wanda suka ce mata kuma at tahajjud wannan kuma saboda kasancewar sai an je an yi barci sannan za a farka a yi ta domin at tahajjud shine qiyam ba da nau mutum ya tashi ya sallah bayan da ya yi barci an gane ko waɗanda suka sai mata tarawih kuma sun ɗauko shafar yadda sahabbai ke yin ta da akwai hadisin Aisha da take cewa annabi ya zo wata rana da dare yayi sallah raka hudu za ka yi mamakin kyawun su da tsayuwar su yayi sallama sannan ya tashi ya kawo hudu za ka yi mamakin kyawun su da tsayuwar da ya a ciki sannan ya sallama sannan ya kawo guda uku to shi ne idan sahabbai suka wutar da doguwar tsayawa suke yi idan suka yi raka ban gama kuma nan wannan duk ina son ku bi ne sulsulan labarin ɗaya bayan ɗaya don ku fahimci abu amma ban gama ba kuma kuna ta daga hannu kaga ba ku fahimci abin da na faɗa ba wuce kaga wanda suke ce masa tarawihi saboda idan sun yi raka a hudu dan saboda suna dogon tsayawa sai a tsaya a huta masu jaddada alwala su jaddada wanda za su siya ruwa su siya waɗanda za su miƙa da kafa su miƙe wanda zai zikiri karatun qur'ani ya sannan a sake tashi a kawo hudu a tsaya a huta sannan a tashi a yi hutun to wannan hutun shi ne ake kira tarwiha wato hutu san shakatawa idan an ce tarawihi wato sallar da ake yi ana hutawa wannan idan an yi ta a sunna za a buƙaci hutawa don saboda dogon tsayawa da ake yana daga cikin mizar ita sallar darasin dogon tsayawa abdullahi dan masaudi yace na zo na ga annabi na sallan dare na bi shi na yi sallan dare tare da annabi ce saura ka dai in yi mummunan aiki sahabbai suka ce mummai yayi eh, mummunan aiki ce saura ka dai ban barci na gaji bai sallah bai bai gama ba <laughs> kaga dogon karatu kenan aiki dan haka yake dogon karatu har kafa ta kumbura karshe kuma ta zage kamar da hadisi suka nuna cikin bukari Aisha ta ce dan me za ka kallafa kanka wannan wahala annabi ce to ba zan zama bawa mai godiya ba ga ubangiji ko da an gafarta mu zunubi na ya kamata in zama bawa mai godiya da haka kenan ware tahajjud daban tarawihi daban wannan wani abu ne da yake bukatar nazari kun fahimta da kyau duk inda zaka karanta ko bukari ko muslim ba inda aka ware tarawihi daban tahajjud daban duk abu ɗaya ne sai dai ko wani mai waɗansu marubutan su sa mata suna tahajjud waɗansu su sa mata tarawih waɗansu su sa mata qiyamul layl waɗansu su sa mata qiyamul ramadan amma karshe da abu ɗaya ne ko da daren da annabi ya sallace ta da su ai guda ɗaya ne ba yau guda biyu ba